يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته شيء gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan haka ne Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu da da da hudu arba'in hudu. lissafin nasara yan mishan yau muna ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku har yanzu bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu Allah ya saka musu da alkhairi akwai sani sadisu sani sadisu ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin Allah kai masa albarka Allah kai sa albarka Allah ka tsare shi daga mugun ya kaddara akwai gambo abdullahi ya yi kowa marawi da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin allah ka masa albarka yi wa dukiyarsa albarka kai wa zuri'arsa albarka ka biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira fatima ah, tanimu ta yi kowa marawi da gudunmuwar kudi naira dubu ashirin allah ya saka mata da alkhairi allah ya wa dukiyarta albarka idan tana da miji allah ya masa albarka in tana da 'ya'ya allah ya musu albarka idan babu allah ya bata mutumin kirki akwai dukku adamu husaini ya aiko mu rayu da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin allah ka saka wa dukku da alkhairi kai dukiyarsa albarka kai wa rayuwarsa albarka magabatansa in suna da rai ya allah ka yi musu albarka in su riga mu allah ka lulube su da rama daga nan sai malama binta ya haya malama binta ya haya ta aiko mu rayu da gudunmuwar kudi naira dubu ishirin allah ka saka wa malama binta da alkhairi kai dukiyarta albarka in tana da miji kamar su albarka in babu ka na kwarai in tana da yala kamar su albarka in babu yaran Allah ka ba bata mata ta alkur'ani mai girma akwai abdullahi idris abdullahi idris ya ramadan ya aiko malayu da gudunmuwar kudi naira dubu hamsin Allah ka saka wa abdullahi idris ramadan da alkhairi kyau sa albarka kyau sa albarka daga nan akwai alhaji abubakar baba alhaji abubakar baba an kara da wani ofis aka ce na biyu to Allah ka masa albarka kai wa sa albarka ya aiko mana da gudun murkuri naira dubu ishirin akwai habiba shelters limited oh habib shelters limited wani ya nuna sunan kamfani ne habib shelters limited ga alama kamfani ne na gine-gine to habib shelters limited sun aiko da marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari ɗan kamfanin Allah ka ƙara masa jari ka ƙara bunƙasa shi daga nan sai hawa hawa wace ce wannan ba wanda ya sabar mana rubutu bane nake je rubuta mana yau eh hawa mai nasara hawa mai nasara ta yi kowa marayu da gudun dina da dubu hamsin Allah ya taka mata da alkhairi Allah ya ƙara mata nasara daga nan akwai bala awwalu zurmi bala awwalu zurmi ya aiko da marayu kutumar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka masa da alkhairi kai masa albarka kai dukiyarsa albarka to daga nan akwai Musa Faruk Abubakar Musa Faruk Abubakar ya aiko da marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah kai masa albarka kai dukiyarsa albarka ka tsare shi daga kowace irin musifa da mu da waɗannan bayan Allah gaba ɗaya Allah ka sa muna aljanna firdausi ranar tashin alkiyama akwai Isa Muhammad ya aiko malayu rayu gudumar kuɗi naira dubu ashirin da ɗaya Allah ka saka masa da alkhairi kai sa albarka kai rayuwarsa albarka wasu bayan Allah su ashirin da hudu sun ba malayu rayu gudumar kuɗi naira dubu goma goma sun haɗa wa malayu rayu gudumar naira dubu ɗari biyu da arba'in Allah ka saka masa da alkhairi kai sa albarka gaba su Allah ka san su kai su aljanna firdausi ranar tashin alkiyama sai wasu bayan Allah su ma sun ba da gudunmuwa tun daga mai dubu biyar har zuwa mai naira ɗari sun tara wa marayu naira dubu ɗari biyu da tamanin da biyar Allah dukkan su kasan su Allah kai musu albarka kai duke su albarka wa alaihi sana'a fitar su ranar tashin alkiyama daga nan a nan masallaci masu miƙo gudunmuwa sun kawo gudunmuwa ta naira dubu goma sha biyu da ɗari hudu Allah ka san su duka Allah ka saka musu da alkhairi gudunmuwa da aka tara ta marayu a yau mun samu gudunmuwar naira miliyan ɗaya da dubu sittin da takwas da naira ɗari hudu allahu akbar bayan allah suna cire dukiyarsu suna taimakon addini sun tausaya wa marayu bayan allah da ba su da iyaye ya allah sannan 'ya'yanmu za su zama marayu allah ka kalli wannan aiki da muke kula mana da su allah kar ka bari 'ya'yanmu su lalace bayan rayuwarmu allah kar ka bar 'ya'yanmu su sangarce suna gararan ba bayan rayuwarmu yadda muka nuna damuwa da ƴaƴan waɗanda ka karba ya Allah kai kuma ka kula da ƴaƴan bayan mutuwar mu wannan ita ce addu'a da muke yi duk masu bada gudunmawar marayu Allah ka kula da ƴaƴan su bayan mutuwar su Allah ka sa aljannar firdausi ta zama kuma mu baki daya kawun na marayu kamar yadda muka saba ambata seven five 3753 bank zan maimaita triple zero four double five three seven five three bankin shi ne jais bank account name jibius opens and privilege foundation abuja allah ya saka mana da alkhairi baki daya allah ina muka kwana ina za mu tashi zalika wannan abu da ya auku akan quraishawa ya auku ne bi annahum shaqullaha wa rasulahu wato domin sun saba wa Allah sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abu da ake nufi shine ai Allah wa rasulahu Allah wa rasuluhu fi shiqqin wa hum fi shiqqin akhar daga sanda kai ayaga sun yi ayaga da Allah da manzo sun yi aware da Allah da manzo sun yi baran-baran da Allah da manzo inda Allah da manzo suka ce ayi su sai suka nausa suka yi wani wuri daban an gane mai Qur'ani yake nunawa ai ko ƙarshen hauka ya gare a nan da rashin hankali zalika bi annahu shaqqa Laha wa rasulahu sai Allah ya ce wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah yayi ayaga da Allah yayi aware da Allah yayi yana mu yana mu ku zo mu je a bar Allah da manzo to sai Allah ya ce fa inna Allah shadidul iqam lalle Allah mai tsananin hukuma ne Allah ka ba mu ikon zama tare da kai a kowane lokaci Allah ya ba mu ikon makalewa ubangiji a kowane lokaci kullum makalewa Allah makalewa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. amma ka kuskura Allah da manzo sun yi gabar kai kai yamma to ba sai an gaya maka ba ka shiga halaka ne abin da ya samu koyi shawa kenan inji Allah sai Allah ya sake cewa mai a gaba da rama Allah ce zalikum wancane ka wannan bala'i da wannan musiba da ta hadu da ku fa zuquhu ta kudan dana malamai suka ce kaman ka ce zaidan fadribu zalikum fa zuquhu ba sai ba kwan gane da jumla take yawa wada da bai nake magana da su kaman ka ce zalikum fazuquhu kamar kace zaidan fadribu wanda aikin zai fada a kansa sai aka fara sa kamin a mace wanda za su yi aikin an gane wannan musifar da wannan bala'in to ku dandana. me za su dandana wannan musifa da bala'i da suka zaɓa wa kansu amma sai aka fara kawo isharar zuwa ga musibar da bala'in kamin a iso kansu su da su ne za su ɗanɗana wani usulubi ne na alƙur'ani mai girma sai Allah ya ce wa anna lil kafirin azaban nar kuma lalle ga kafirai akwai azaba ta wuta ba bala'in da suka sha abadar maganar ta kare ba daga nan kuma wutar jahannama za a wuce Allah ka tsare sai Allah ya ce mai gaba da rama Allah ya ce ya alazina amanu ya kudin da suka imani idza laqitum allazina kafaru idan kuka gamu da kafirai inji Allah zahafan a fagen daga asalin kalmar zahafan wato tana bada ma'anar adunu qalilan qalilan idan runduna ta kai runduna ta cika ta batse to in tana tafiya ba ta iya sauri ko saboda yawan jama'a ga yawan raƙuma ga makamai da aka ɗebo ga dawakai ga wasu na tafiya da kafa ga allodo kayan abinci ga komi saboda haka ba a sauri ya take tafiya kaɗan kaɗan to asalin kalmar azahab wato shi ne mutum ya zauna akan duwawunsa yana yin jagindi ai kaga ba zai sauri ba in ka zauna a kan duwawu kana jagindi daga zaune za ka iya sauri mai rarrafe ma sai wuce ka to runduna idan ta ka ta batse haka take tafiya ba ta sauri sai ka ce wanda ya zauna yana jagindi da duwawun shi to daga nan aka aro kalmar zahafan sai Allah yake falatu wallu humul adbar Allah yake kanku kuskura Din yawan su da hayya kai gaba su iya sauri da kyan runduna take tafiya to kar ku juye baya ku gudu in ji Allah madaukakin sarki ba gudu in dai an hadu forward ever backward never wanda yake zai gudu ne sakamakon sa alarma Allah ya ce idan aka zo za a gubza da kafirai a fagen daga to wa yau yuwallihim izin idin duburahu duk wanda ya kuskure ya juya ya gudu banda mutane biyu to faqad ba a bi ghadabin min layi, haƙiƙa wannan ya juya da fushin Allah wa ma wahu jahannam sannan daga nan jahannama zai fara inda Allah Allah ya ce bi isal masir makoma ta munana ba gudu su wane ne wanda mutane guda biyu da su kadai ne ba su fada jahannama ba Allah ce illa mutaharrifan liqitali illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'ati wadannan su ne su biyu tactics ne yaki ba wai ya gudu ya tafi gida bane ka san wani ya dace kiya to sai da hajiya ta tare shi ana yaya yana ke ba dole ba magana yaya ake ba akwai wani abu da sahabbai suke yi sai su sa abin da ake ce kwantar bauna wa'inda su kwantar bauna bayan bishiyoyi a gefen hanya na da duwar watsi wa'inda ma su yi a wannan gefen sai a ɗabi wata yadda tawaga a ce ku je ku tsokano su sai su je su tsokano rundunar kafarai sai a fara karawa da an fara karawa sai su juya da gudu sai kafarai su ce ta fara gasa samu biyu su sai wani bangare na kafiran sai bantaro sai bi su da gudu su sun san inda yan uwansu suke kwantar bauna da sun wuce wurin sai su tsaya sai su jizo kamin kafirai su ankara waɗancan da suke kwantar bauna su ma sai su mai sai su taso sai a sa kafiran a ina a tsakiya sai a musu wani abu da ake cewa su kowa sallah a gama da su a wannan lokaci to wannan da ya tsokano ya danna da gudu ai daga shi ya juya da gudu an biyo shi amma an biyo shi ne dai yana jin tsoro an biyo shi ne dan zai gudu me yasa ya juya da gudu aka biyo shi tactics da yaki to wannan shine mutaharrifan likitan Allah yake shi wannan juyawarsa ba laifi bane aw mutahayyizan ila shi'atin ko kuma wanda yana cikin wannan rundunar ana karanta karawa da shi gumurzu ya gumurzu sai sai kai abin da ya isa haka sai ya fita daga wurin su amma ba gida yayi ba sai ya tafi wajen rundunar kuma ya sake fadawa ya ci gaba da taya jihadi a lokacin ba runduna ɗaya ne ke yaƙi ba rundunar musulmi tana yaƙi a can kuma ga wata tana yaƙi a can shi a wannan runduna da yake da aka kara aka kara aka yi gumurzu aka yi gumurzu ko ya ji da daɗi ko bai ji da daɗi ba ya ce wa man kana hijira tu ilallahi wa rasulihi sai ya gudu daga wannan runduna amma sai koma wancan aka ci gaba da gwamzawa wannan ya gudu zuwa gida ne bai gudu zuwa gida ba to shi ma wannan ya zama tahayyizan ila fi'atin shi ma wannan babu fushin Allah a kansa domin daga fagen daga ne zuwa ina zuwa fagen daga ba su ne kuwa gane wannan to su waɗannan babu laifi a kansu malamai sun yi sabani akan wannan aya an soke ta ko ba a soke ta ba wasu malamai suka ce an soke ta in aka je fagen daga ka ji wuta gudu ka ka shirya wata ranar ƙara fitowa suka ce ayar an soke hukuncinta menene dalilin su suka ce ai sahabbai bayan an gama yakin badar daga baya aka yakin hunaini kuma sahabbai suka gudu a yakin hunaini kuma Allah bai ce sun tafi wuta ba Allah ya ce laqad nasarakum Allahu fi mawadin kafira laqad nasarakum an saukar da wannan ayar a yakin hunaini wanda za mu same shi a sura ta gaba suratul tauba in Allah ya kai mu sahabbai sun yi taro mai yawa gayya mai yawa don bayan fatahu makka taron da ba a taɓa ganin taro irin shi ba su da kansu suke cewa yau inda saboda karanci ba za a rinjaye mu ba sun manta wa man nasru illa min indillah shi Allah da ka karkatar da nasara zuwa ga wani sa sai ya jefa ka a jaraba domin ka dawo ai ko suna zuwa suka samu hawazin sun yi taron da ba taba yi shi ba sai da musulmai suka zo dab kawai suka taso musu suka auka musu da kisa wannan yasa Allah ya jarabe musulmai aka kama gudu ranar munafikai bukata ta biya an yi dariya wani munafiki ya kyalkyale da dariya ya kyalkyale da dariya ya ce wallahi la tantahi hazimatu hum dunal baha ya ce yadda sahabban da suka falle da gudu sai sun dangana da teku aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yan sojoji kadan sojoji na hawazin sama da soja dubu hudu suka kewaye manzan Allah shi kare da yan mutane yan kalilan amma wallahi annabi bai gudu ba kuma bai kuya ba fitowa ya tsakiyar rundunar ya ce ina masu neman muhammadu ya ce anan nabiyu la kazib anabnu abdul muttalib ya ce ni ne annabi original na bautar sarkozy ni ne muhammadu dan abdul muttalib annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ba amur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abbas yana cikin wanda suka taho tare da quraishawa a yakin badar yau ga an watsi an bar annabi amma abbas na daga cikin wanda suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin hunain abbas yana cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutanen da aka tilasta su yan kabila banu hashim aka sa suka zo wannan yaƙi in ku gan su kada ku kashe su a cikin su akwai abbas manzo Allah ya ce in ku gan shi kar ku kashe shi akwai abul buhutari annabi ce in kun gashi kada ku kashe shi amma dai an kashe abul buhutari a wannan yaki na badar yace ya abbas ya ce yace ce muhajirun da asar kira abbas ya daga murya ya ce ya lal muhajirin duk da muhajiri yake in ya ji wannan kira in ya jalin zamin dokinsa dokin ya ki tsayawa sai ya kunar bakin wake ya dirko daga kan doki ya dungura ya mulmula ya ɗauki takobinsa ya juyo da kafa da gudu yana ba ya ce kira ansar yace ya lal ansar da ya kwala wannan kira duk inda ba ansare yake yana gudu amma da ya ji kiran abbas cewa annabi yana kiran ka dawo sai alkafura daga kan doki ya dirko ya juyo da gudu zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne Allah ya ce da kare nasara kuma Allah fi mawaɗi na kasira hakika Allah ya taimake ku a fagagen daga da yawa wa yawma ma haka a ranar hunaini ma Allah ya taimake ku iz a jabarkum kasratukum yayin da wato yawan ku ya ruɗe ku kalmar wa yau ma malamai sun mata fasara guda ɗaya guda biyu laqad nasarakum Allah fi mawadin kathiratin wa fi yawmi hunain ina fata mai ji wannan fasara ta biyu laqad nasarakum Allah fi na kasira wa yawmi hunain sai zama isti'nafi sai zama sabuwar magana ce aka fara Allah ya taimake ku a fagagen daga da yawa amma ranar hunaini an gane bambanci tsakanin fasara guda biyu in a'ajabarkum kasratukum yayin da yawan ku ya rude ku Allah ya ce falam ne an shi a yau bai amfane ku da komai ba wa zaqat alaykum al-ardu bima rahubat sai ga kasa duk da fadi da kai muku kunci Allah ya ce summa wallaytum mudibirina sannan kuka juya da gudu kafin daga baya Allah ya saukar wa manzo da tsowa a sake tattaro amma dai sun gudu ko basu gudu ba sun gudu suka ce kuma Allah bai zargi gudun ba suka ce wannan ya nuna an soke waccan aya hukunci da ita na biyu suka ce sahabbai sun gudu a yakin uhudu a ina a yakin uhudu Allah ce innal lazina Allah ya ce inna lazina tawallaw minkum yawma taqal jama'i lalle waɗanda suka gudu daga cikin ku a lokacin da aka yaki Uhud sanda runduna guda biyu suka haɗu aka gwamza inna mastazallahum bi shaytanu bi ba'd ma kasabu to shedan ne ya zamar da su saboda sashin abin da suka aikata an saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya kawo jarabawa sai Allah ya ce ma wa a afallahu anhu Allah ya yafe musu gaba ɗayansu duk wanda ya gudun Allah ya yi mashi idan Allah halalle Allah gafur rahim mai gafara ne mai jinde da wanda wasu malamai suka ce hukunci wannan ayar an soke shi idan kuna gwamnawa da arna kaza sun fi karfin ku za su yi muku kofar rago ta ku tsaya ku mutu duka ƙarar ku gudu ku sake shiri ku kara dawowa an gane karatun sai magana ta biyu malamai suka ce hukuncin ayar yana nan ba soke shi ba amma akwai sharaɗi shi ne kafiran akwai sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko kafiran ya zama yawansu bai wuce ninkin ku ba ku ɗari su ɗari biyu ku ɗari biyar su dubu ɗaya ku dubu ɗaya su dubu biyu kun ga sun ruba ku sau biyu to in yawansu bai wuce haka ba to babu dama ku gudu in ka gudu ka fada jihar nama ko musulmai ko dubu daya sai kuka kara da kafirai su dubu biyu to ba dama ka gudu amma in suka kai dubu biyu da ɗari biyar ko dubu biyu da ɗari ɗaya ko da ɗari uku ko dubu uku yanzu yau su sun ninka kusan nan da ƙari to a nan ka gudu ya halatta amma in yawansu bai wuce sun ninka ku ba to idan ka gudu ka fada wutar jahannama suka ce Allah ya ce wal ana kaffafa Allahu ankum wa alima da farkon musulunci duk musulmi daya a fagen dagare da yake da kafiri goma to sai Allah ya ce fal'ana ka fafan lahu anku yanzu Allah ya sauƙaƙa muku wa alima anna fikum da'afa domin Allah ya fahimci a cikin ku akwai masu raunin imani to amma yanzu ga sabuwar ka'ida sai Allah ya ce fa in yakum minkum in yakum minkum mi'atun sabiratun ya galibu bi'atayhi idan a cikin ku musulmai aka samu mutum ɗari masu haƙuri a biyu wa iya minkum minkum alfun idan a cikin ku aka samu musulmi masu imani masu aƙida mutum dubu ɗaya ya ga ribo alfaini za su rinjaye arna dubu biyu bi izinin lahi da izinin Allah wallahu ma asabirin Allah yana tare da masu haƙuri to daga nan sai zamana musulmi ɗaya daidai da arna biyu idan musulmi ko dubu arna dubu biyu ba da ma ka gudu in ka gudu ka faɗa wutar jahannama an gane shari'i na farko shari'i na biyu shine arnan ku musulman yawan ku kun kai mutum dubu goma sha biyu idan musulmi rundunarsu ta kai mutum dubu goma sha biyu to arna ko sun kai miliyan ba da ma a gudu kun gane karatun irin na musulmi ta kai mutum nawa dubu goma sha biyu suka haɗu da arna dubu ɗari ai kaga sun ninnin ka gudu ba da ma ka gudu sai dai ku tsaya ya ƙurin kusu ba gudu saboda hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yi ba. isna ashara al min qilla saboda rashin yawa duk yawan kafirai ba sai su rinjaye musulmi ba in sun kai dubu goma sha biyu inda sojoji musulmai masu imani da akida sun kai dubu goma sha biyu kafirai sai dai sun bi su mai ƙarfi maka amma in makamin su iri ɗaya ne musulmi su dubu goma sha biyu masu akida duk yawan arna ba su irin jayar da wannan hadisin sai malamin suka ce to ke ta ba ku da maka gudu ba sani ba kowa gane karatu shi ne wa mai himi yau mai izin duburahu illa mutu harrifan liƙitalin au mutu hayyizan ila shi'atin faƙadi ba a bi gababin min Allah Allah ce wa ma'awahu jahannam makoma sautar jahannama wa bi isan masir tun jahannama ta zama makoma Allah ta tsare mu Allah ka gafarta mana ta ma wasu malamin ga ce an soke hukuncin ayar shi ne fatawar farko ko ai ta fi sauki sauki in kuka haɗu aka buga aka buga ko ga abin ba zai yi ba sai ku yi kaka sai ku danna da gudu daga ba ku ƙara shiryawa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce ni a gaba da rama na why alkur'ani ya sake dawo da mu badar ƙur'ani ya sake dawa da musulun badar jiya mun ce an shata daga tsakanin rundunar kafirai da rundunar musulmi manyan kafirai guda uku sun fito da utba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a da walid ibn utba matasan ansar yan kudar bakin wake sun zaburo auf ibn al-harith da mu'awwal ibn al-harith yayin matan nan da muka cewa afra da da abdullahi ibn rawaha wata ibn rabi'a yake ba dan saboda ku muka zo ba ku kan yaushe ma kafa ku te kwari balle ku ta takobi muna magana a turo mana mutanen makka su ne jarumai kwararru wanda in buga da su musa mun yi abin girki muka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta ke bada umurni ga sahabbai guda uku zai abin da ake ce mubaraza abin da ake ce single combat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubaida ubaida ibn al-harith ubaida ya yi wuya bi ke fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Hamza Ibn Abdul Muttalib abu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fito manzo Allah ya ce Ali nan da ke Ali dan Abi Talib ya fito waɗannan duka manyan komandoji ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma manyan komandoji na ƙololuwa da ƙwarishawa sun fito nan da ke suka tinkare su su kansu daga suka ga suwaye suka suka ce sai muka san za a yaki a wannan lokaci ubaida ya dan fi shekaru akan sauran a kan hamza da aliyu sai ta riƙo tuwatu ibn rabi'a hamza sai ta riƙo shaiba ibn rabi'a aliyu sai ta riƙo walid ibn utba wannan shi ne abin da ibnu ishaq ya kawo a cikin tarihinsa amma arwayan ahmad da abu dawud wato shi ubaida abin da hamza shi ne wanda ya tari utubatu bin rabi'a aliyu shi ya tari shaiba ibn rabi'a sannan shi ubaida ibn harith shi kuma ya tari walid ibn utba wannan shine a ruwayan uh, ahmad da abu dawud to amma kowa babban komanda ne da ke ji da kansa kuma kowa ya san kowa dukkan su mutanen makka ne aliyu dan abi sai da ya rantse ya ce akwai aya qur'ani wallahi akan mu ta sauka lokacin da aka ja wannan daga muna tinkara su suna tinkarowa shine ayar da Allah ya ce hazani qatman iktasamu fi rabbihim Allah ya ce haza ni kasmani waɗannan masu rigima da juna ne guda biyu haka dai ko ba haka bane waɗannan kan aƙida ta musulunci wannan kan aƙida ta kafirci iktasamu rigimar da suke kuma fi rabbihim cikin lamarin ubangiji su ne wayannan sun yarda da Allah da manzansa waɗannan ba su yarda da ba ba su yarda da Allah da manzansa ba Ali da Abi Talib ce wallahi akan mu aka sauka da wannan ayar abada yanzu kowa ya fara gwamzawa da abokin faɗa shi kamin ka ankara hamza dama ta dauki ne shi daga ran da ya musulunta musulunci ya fara samun sulhu shi hamza daga ran da ya musulunta musulunci ya fara sauki ya riga sai da na'umar musulunta da kwana biyu ko kwana uku daga nan sai ga sai na umar shi ma musulunta daga nan ne musulunci ya samu manyan kwamandoji guda biyu da aka fara karawa tsakanin hamza da wani bin rabi'a to utuba yana kan doki har ya diro daga kan doki aka ci gaba da bugawa kamin ankara hamza ya sa takobi ya masa wani mummunan tsara da ya zubar daga wasa kasa manzan Allah sallallahu alaihi da sahabbai suke kabbara suka ce Allahu akbar yaƙi ya fara da hazihi bidaya jayyida yaƙi ya fara da nasara wa musulunci aka ci gaba da bugawa kamin yi haka sai na aliyu ya sa takobin sannan mai baki biyu ya da kan arnar da suke karawa da shi shi ma sai gawarsa ta zube kasa manzan Allah ya kare kabbara ce Allahu akbar sahabbai suka ce Allahu akbar sauran ubaida ubaida suka ci gaba da karawa can suka yi wa juna mummunan tsara wannan ya tari wannan wannan ya tari wannan ƙarshe suka faɗi kasa nan take hamza da aliyu masu suna kusa suka dano da gudu abu na farko da suka fara karisawa da wannan kafirai suka tabbatar da ya mutu burus sannan suka ɗauko ubaida aka dawo da shi sassani sahabbai suka kare kabbara yaƙi ya fara da ƙurai shawa sun rasa manya-manyan kwamandoji da suke takama da su har guda uku shi ubaida an ci gaba da jinye shi bayan kwana biyar ko kwana shida Allah ya masa rasuwa ya samu shahada a sanadiyar wannan rauni da aka mashi amma har sai da aka baro badar aka zo wani wuri da ake cewa safara a wannan wuri ne Allah ya karbi rayuwar wato Ubaida ibn al-Harith shi ma ya samu shahada ya wuce aljanna wannan abu ya tada ya tada wa qurayshawa hankali nan take Abu Jahil yayi ihu ya kururuwa yace mu auka musu gaba daya magana da dadai da dadai bata taso ba daga nan suka tinkaro musulmi da gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa karfi komai sai sun matso kusa da ku saboda ka sahabbai duka an dauki rabi annabi na cewa kar ku yi komai sai sun matso sai da suka matso manzan Allah ya ce ku yi amfani da kibiya ƴan kibo suna da sunan sinafas a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan suka fara yi wa Qurayshawa ruwan kibau Allah ya ce kada ku zara takobin ku har sai sun ya musu da ku to anan ma an kashe mutanen ƙurishawa da yawa sauran da suka iso daga nan aka zara takobi aka ci gaba da kwamtawa haka Allah ya rika ba musulmi nasara duk manya-manyan ƙurishawa wannan wajen guda saba'in a wurin aka kashe su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ake kashe arnan nan jibrilu ya zo ya ce ubangijinka ya ce ka damki ƙasa ka watsa wa kafiran nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa yashi ya watsa musu ba wani kafiri cikin kafiran Qurayshawa face sai da wannan yashin ya shiga cikin idanunsa da hancinsa da baki shi to an watsa ma kasa a cikin ido dole zai goge gogewa ko to kafin ka goge wani sahabi yana kusa shi ne adara ma karanta mana aya falam ta katuluhu walakin Allah ka karanta mana ayar Allah نعم Allah yake faranta katuluhu ba ku ga kashe su ba walakin nan laha qatalahum Allah ne kashe su Allah ne ta taro muku su har ya kawo muku da ba za ku yi tayin da suke da suna can maka wale ku kashe su kuma da ya kawo musu ku sannan ya ba ku nasara a kai saboda haka kakwai da ku yi alfahari kusan wannan nasara daga wajen wa take daga wajen Allah take falan taqatuluhum walakin Allah qatalahum Allah ya ce wa ma ramaita baka watsa musu ba izra mai yayin da ka watsa din nan ka watsa musu kasa ka watsa musu yaki da izinin ubangiji walakin Allah harama Allah ya ne wannan watsawa yo watsawar ka ai ba za ta yi dauka ta shigar da shi a idanun su gaba daya ba kenan waye aiki Allah ne wannan aiki dan me waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana domin Allah ya jarraba masu imani amma jarrabawa ta ni'ima kenan idan Allah ya kawo maka musifa jarabawa ce in ya kawo maka ni'ima ita ma menene jarabawa ce a jarrabe ka da ni'ima shine bala'an hasana shine jarabawa mai dadi jarabawa mai kyau biyu da Allah ya jarrabe ka da kuɗi da jarrabe ka da talauci ya fi ba wuce yake fama da arziki ya fi fama da tsiya tun da tsayen nan ita ma jarrabawa ce in baka ci ba kuma ka tafi wuta ba kana jira ka da kuri ba don Allah ya taimake ka gaci da a jarrabe ka da ciwo kana jarrabe ka da lafiya shine wal yumliyal mu'minina minhu bala'an hasan. an zo raba sarauta sai yayin ya samu kanin bai samu ba yayin zama sarki ashe abin yayi wa kanin zafi duk inda je sai ya zagi sarki karshe labari ya samu sarki sarki ya ce a je a kamo shi aka ɗauko shi aka kawo shi gaban sarki ya ce kai an ce mutum inda ka je sai ka zage ne ya ce kwarai ya kwarai ma za ka ce a ah. yanzu ma an kafa ne na je kara zage ka zai ya ce laifin ne na maka to kake zage na ya ce oh, ba kama san laifin da kamun ba to laifin da kamun shine da ka zama sarki in ka yadda kuma ka sauko daga kan kujerar ni a nada da sarki kai na baka dama duk inda ka je ka zage ni <laughs> sarki yake to ka faso da gaskiya na magana kada ta kama hankali da ta shi ka tafiya maka kai ta zage da na baka dama Allah ka gafarta mana yau ai kaga shi sarki ya samu jarabawa ce ta zama sarki shi kuma wanda ya samu jarabawa ta me ta faduwa yau da jarabawa ka zama sarki da jarabawar an kada ka wace tafi ai ka zama sarki Allah ka gafarta mana shi ne wali na mu'minina hubala an hasana sai Allah ya ce me inna Allah sami'un lalle Allah madaukin sarki mai ji ne sannan alimun masani ne Abu Jahil da aka fara gwamzawa kun san shaidan ya zo yakin badar ya zo tare da ƙwarishawa inda ce shaidan yana nufin iblis la'anatu la'a alaihi wannan ne da kuka sani wannan criminal ne wanda aka tabu da shi tun zamanin annabi adam shi din ne amma sai zo a siffan mutum a siffan wani dattijo da ake so suraka ibnu malik suraka ibnu malik shi ke ƙara zuwa ƙuraisha yana ƙarfafa musu zuwa amma matsiyaci da aka zo fagen daga aka sauko da mala'iku ya ga jibrilu ya sauko yana riƙe da doki yana ja a siffar mutum amma jibrilu ne amma shi ya gane waye sai ce to ta baci kawai sai fara ja da baya kawai sai juya zai danna da kudu wani katon kafiri ba kwarai shi ya ga wannan dan tsohon zai juya ya gudu ya tare shi ya ce baba ina za ka je kuma da iblis ya dan bangaje shi sai da ya jefa shi ya fadi can gefe ya ce wannan wani irin tsohon ne da karfin tsiya haka wannan ba ta ra'atin fi a wato shaidan akwai criminal kawai sai juya danna da gudu ana ya suraka ina za ka je ka mu bayan kayi alkawarin kana tare da mu ba za mu rabu ba ya ce ba ku da hankali ni a rama la tarauna na ga abin da ba ku gani ya ce wallahi ba ni ba ku ya haka ina an ni bari in ni a rama la tarauna abin da ba kwa gani nake gani ni na sanya za a kwashi abin ya ɓaci dakaru sun yi so ya ce eh, ni a kafin laha wace wallahi ka gani na tsoron Allah nake nima yau kar Allah ya turo ni mala'ika ya ce a taho da ni ya ce ba ku san Allah bane na san shi yi Allah jadidul iqab <laughs> wallahu jadidul iqab Allah mai tsare hukuma ne wallahu to wannan gudu da suraka bin malik da kashe waɗannan kwamandoji guda uku ya sa jikin ƙurayshawa ya yi sanyi sun fara ganin alamun yakin ba nasara sannan ga matasan nan na madina da matasan nan da suka hijira su aliyu daga makka da su hamza wani irin kai hari suke musu ba kautawa ruwan kibau da ruwan ta kubba ake yi ba ka kautawa wannan yasa sai ga sahun shawa ya fara darewa Abu Jahil da ya ga haka ya ɗebo tawaga yawo gaba yana ce shawa kada ku tsorita kada gudun suraka ya baku ku mamaki dama munafiki ne tare da annabi yake mitin suka yi idan an fara gwarzawa ya gudu don ku ji tsoro kada ku bari plan su ya sa ku sare kada ku damu da mutuwa utuba da shaiba da wali gaugawa suka yi da garaje in ba garaje ba wa ya sa ku fita ku bar mutanen ku da <laughs> ji abu jahi yana ta kokarin karfafa wa ƙurashawa gwiwa yaya za a yi ya zama ba a watse ba to a lokacin sai wani abu ya faru abdurrahman ibn auf abdurrahman ibn auf yace ni tun lokacin da manzan Allah ya je ni a cikin sahu da na duba gefe na na dama sai na ga wani matashi ne haka wanda kaman bai yi kwari ba na duba gefe hagu sai na kara gani nan ma wani matashi ne wanda bai yi kwari ba na fi so in ga wani jarumi ko wani komanda a kusa da ni ya ce to amma tun da na annabi aje ni sai na yi hagu ya ce ina nan tsaye sai ɗaya matashi da ke gefen dama sai taba kafaɗa ta da na kalli shi sai ce ya am a ta'arifu a bajihal ya kai bafa ka san abu jahil abdurrahman bin auf yace na'am a'rifu yace eh na san shi me yasa kake tambayar abu jahil yace inna ummi lalle uwata kanat tukbiru ta kasance tana ban labari annahu yu'zi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu jahil yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa ahadtu nafsi sai dai wa Allah alƙawari yau a idza laqaituhu inda ya kuskura muka hadu gani gashi to la yufariqu sawadi sawadahu hatta aqatulahu aw uhlaka duna yace wallahi ba zai koma gida ne in koma gida ba in dai muka hadu ko ya mutu ko in mutu dole a ɗaya saboda haka nuna mun shi kawai ya kalli wannan yaro ashe yaro ne da gari abokin tafiyar manya ya ce yaron ya sunan ka ce sunan shi ma'ad wannan shi ake ce ma'ad Ibinu, amr da jamo ma'ad Ibinu, amr da jamo ya ce ina nan tsaye sai wannan yaron da ke gefe sai sake taba shi ya ce ya am a a abu jahal ya ba faka san abu jahil ya ce me sake nema abu jahil ya ce ina samun labari a makka uwata tana gaya min abu jahil bai da abokin gaba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya matsa wa annabi lamba ya annabi zama lafiya har annabi ya maras maka ya koma ba bana da kowa in dai na gaishe ko ya mutu ko in mutu abu jahil yake ku jira zan gura muku shi abin abraham bin abu yake jira zan gura muku shi ya kalli yaron ce ya rasu haris yana cikin matasan nan na ansar guda biyu da suka zaburo da da shi ana nan an fara gwabzawa an fara karawa sai ga abu jahil amma matasan ƙuraishawa tare da masu sun kewaye shi ba ɗan adam da zai yi sayin da yake shi kuma daga kan doki ya sara nan da takobi ya sa mashi ya soki wancan ba yadda za ka iso kai kuma inda yake yana ta yi musulmi ɓanna sai abu hamad bin abu ya ce masa ya ce wa yaran nan guda biyu ha za sahibu kuma kun ga wanda ke kan dokin can suka ce yace to shi ne Abu Jahil wanda kuke nema Abdurrahman bin abu ce wallahi kamin na rufe baki yaran nan sun fita da gudu da takobi a hannunsu wanda ya fara isa wurin ne Mu'az baya da zai isa inda Abu Jahil yake dakaru ne na shawa, sun shinge. amma da ya sa takobinsa ya yi ƙunar baƙin wake ya yi tara ya yi tara ya yi tara da ya ja baya sai gafi da ya fara buduwa ya sake dawa karo na biyu ya yi bala'i ya yi bala'i ya yi bala'i ya sake ja baya ya gafi ya ƙara buduwa ya sake dawa karo na uku da ya yi turnuku ya yi ƙunar baƙin wake ya ɗauki ba daɗi sai ga shi ya kilarin hanya ga abu jahil a kan raƙumi a gaban shi yana daka tsalle da takobinsa sai ya samu cinyar abu jahil da ya fara sai da ya datsa naman da ƙashin da jijiyar ya gutsura cinyar cinyar sai sama ta faɗi kasa. abu jahil ya sa ihu daga sama ikirama ibnu abi jahil a lokacin mai musulunta ba ya tsalle ya sari wannan yaro a hannu sai da ya datsa naman da ƙashin sai sauran nama da jijiya ke rike da hannun hannun yana lilo haka amma yaron da hannu ɗaya ci gaba da ɗauki ba da ne kamin nan mu'awwaz ya iso da ya sufa ya saro abu jahil sai ruguzo da shi daga kan rabu daga nan suka kama shi da sara sai da suka gaba ya motsi sannan suka fita da gudu abrahaman yana cewa me yake faruwa wannan yake ana katantu a ba wani wannan ana katantu a ba halin yace ku je ku faɗa mun san Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo da gudun jaman Allah kwana cewa na kashe Abu Jahil annabi ce ga takobin ka ya karba duba ya ga jinin Abu Jahil ne ki kirin ce mi ko kai ma duba ya ga jinin Abu Jahil yace kila ma ka talahu yace ku bi kun kashe shi saboda haka salbu na shi ku ji za a rabawa ku je ku ci gaba da jihadi mu'az ya dawo ya ci gaba da jihadi da hannun yana lilo da ya ji hannun yana tattaɗe shi yana hana shi walwala sai ya aji hannun a ƙasa ya sa kafa ya taka da sauran jijiyar da nama da tsoka da ta saura ya fitike ya fifje hannun ya bada kasa wa wasala yujahidu fi ne sai shi gaba da ɗauki ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga baya Ya ce ku je ku duba ma za fa ala Abu Jahal wani hali Abu Jahal yake ciki babban makiyin Allah sai tura abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud irin mutanen nan ne ba masu jiki ba ka masu dan dan langi-langi haka nan an gani eh marasa jiki ga wani alaran mace mara huta wani dan busashe busashe ba to su dan su yawa irin su ne suke ila alaran mai suke yawa to irin wani dan busashe busashe alaran irin alarama mai jikin to irin su ne abu dan masu shi yasa idan yana alwala sabai suka kalli kafa sai sai su bace da dariya in suka kalli kwamfani sai yan su gina kafa Allah bai ce dariyar mai kuke suka nuna masa kafa ga dan masu suka ce kalli asiri ne kafa nan manzo Allah ce kun ga asiri ne kafar nan suka ce eh. ya ce ranar tashi alƙiyama an dora ta aka dutse akan sikeli ce ta fi dutsen Uhud nauyi akan sikeli ranar tashi alkiyama ya ce jin garin mu ya faru Abdullahi dan Mas'ud ya shiga fagen daga yana zagawa yana zagawa ko sai je samu abu jahil tari guda jibje ne da da ya zo ya tattaka kan abu jahil ya hau saman kan abu jahil kamar ya hau kan dan wani tudu haka ashe abu jahil bai gama mutuwa ba sai dan buɗe idonsa ya ce wane ne a kaina abdullahi dan mas'ud ce, masa abdullahi dan mas'ud to ya san shi yace laqadir taqaita murtakan sa'aban ya ru'ayyal ganam lalle ta hau abu hawa mai wahala hawa yau ya kai matsi a shi mai kiwon awaki wato har yanzu bai gama sakewa ba ya ce ashe baka mutu ba matsayacin Allah ya ce yau Allah ya wulakanta ya kaskantar da ke, ya zaro wata wuka mai kashin bala'i ya kama kan Abu Jahil yanke ka ya kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya duba ya ce haza fir'aunu zai al ma ce wannan shine fir'aunan wannan al'umma umayya ibnu kala babban arnan da ya azabta da sahabbai kenan shi ya zartar da su bilal duk azabar da aka yi wa su bilal umayya ibn khalaf yau yaƙi yayi yaƙi an watse gashi a tsaye da ɗansa aliyu ibn abana ibn umayya yana rike da hannun ɗansa aliyu ibn umayya sai ga abdurrahman bin auf shi kuma ya ɗebo su 'yan takuba da wasu 'yan garkuwa haka ya samo ganima yake kai watsar da wannan ka zo ka kama ni ga ganima mai tsada kama ni ka kai ni in fanshi kaina ko ka daina shan madara ne yanzu baka san yana da raƙuma masu madara da zan fashe kaina da su ba a baka a sake ni ke ban taba ganin bala'i da musiba irin da yau ba Abdulrahman bin Awf ya watsar da abubuwan da ya faso ya sa iya ya daure shi tare da ɗansa ya ce to zo mu tafi sun samo hanya sai ga Bilal sai gawa kun sai irin azabar da yau Bilal a Sahara to yanzu shi an kamo shi shi mai wayo zai tsira Bilal yana gari ya zara takobi abraham bin abu yace da ka ta bilal ka taba shi wannan bawa na ne da na kamo fursunan yaƙi na ne bilal ya ce a badar a ba ta taso ba ya yi ihu da ƙarfi ya ce ra'asul kufur umayya ma na zautu in naja ya ce in kafirci yana da kai to umayya shine kan kafirci in dai ya koma gida to ni na mutu ina matasan ansar sai matasan ansar suka taso suka zaro ta kuba suka zo abdurrahman bin yana billahi da zikar wani ya ce zai taba mun fursunan yaƙi na <laughs> subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah